sanata na tsakiya sanata na tsakiya sanata na tsakiya ku saura tahe ku saura ku saura marubun gudu marubun gudu الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين مع الإحسان إلى الدين وبعده mai girma shugaban wannan jam'iyya alhaji tukur dan fulani da dukkan shugabannin jam'iyya na wannan da. da girma ɗan kakararku na sanata masu girma shugabannin wannan jam'iyya elders iyayenmu maza da mata yan uwa jama'ar zamfanar tsakiya musamman Jama'a kusau da kafe da jama'a maru da bangudu ni salusiyar mai ina farawa da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a wajibinmu ne mu fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah domin Allah ya makansa alkawali duk wanda ya gode da abin da aka yi masa na ni'ima zai kara mashi. Hamdala ta ta biyu, godiya ga Allah godiya da mai daraja gwamna Muhammadu Bello Mutawalle, Shatiman Daular Usmaniya, wanda cikin gogewa da ruwan Allah mishi yau ya haɗa kan kowa da kowa a damfara. Wannan haɗin kai da ake samu babu shakka wani taimako ne da muka samu daga Allah. domin shi ya ce wa ta simu bi hamdillahi jami'an wala ta farahu yau ga mutum yan daga apc kowa hankali shi kwance kuma ana wula da juna wannan ba. muna godiya da jama'a wannan yanki na tsakiya da suka fito irin wannan fitowa ta ruwa domin karatun takarar sanatan mu sanata kabiru garba mahafa con a wani wannan taro na tarihisa muna kuma a dama al'ummar da an zautuwa tare da kuka ke Allah subhanahu wa ta'ala da kai suwanmu sha'i jama'a da kawo mara da domin zama lafiya a wannan kasar tamu da kasa baki daya. Kuma bismillahi ta'ala ina tausiri da dukkan magana sun wata na cewa wannan matsala kawai shi ne. Bisa hankali da tsaro in Allah ya so ya yarda

sare an yi nisa wajen maganar kare da domin matasa su samu aikin yi a wannan jama'a kuma a gudunar da tattalin arziki. Kuma ki yi a mara jama'a su kare yi na addu'a. Allah ya kuma mu da ya addu'a. Allah ya kuma who are nice men, like uh, last week. Unfortunately, the year who has going on never the day, not the show of who they are cool, the royal by our room, the way of cool, the manager of the now, the coach of the royal room. ya shafa inda aka riko Allah ta'ala ya yi mana sakayya da alheri ya dawo da zaman lafiya da ɓangaren mu ya Allah cika wani mamuri a ɓangaren majalisa ta tarayya za mu yi iyakacin yammu wajen bayan sauyi da ci gaba da Allah mai TV, kowa ina lafiya TV.